Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Maganin ƙara girma a Zakari da ƙarfin maza ingantacce wanda babu kamarsa a wannan lokacin. Hanyoyin yadda za a magance matsalar sauran kawowa da wuri shine ta hanyar amfani da maganin gargajiya na asali. wanda babu ƙwaya a cikinsa domin samun ingantaccen kuzari na har abada wannan hanya za ta magance maka matsalar raunin gaba da saurin inzali da dattin mara baki ɗaya abubuwan da za a nema na ɗaya citta mai kogo na biyu namijin goro na uku tafarnuwa na hudu kanumfari yadda za a haɗa kuwa shine idan aka samu namijin goro sai a busar da shi sannan a samu 'ya'yan citta mai koko a samu tafarnuwa da kanamfari a haɗa sai a dake su sosai za ka iya zuba wannan haɗi a cikin zuma shan cokali ɗaya sau biyu a rana za kuma ka iya sha a cikin nono ko madara ta ruwa cokali ɗaya sau biyu shi ma a rana za a sha wannan haɗin tsawon sati biyu amma kafin ka fara ganin aikinsa sai ka yi kamar tsawon kwanaki uku kana sha domin yana ban jiki ne sharaɗi idan har ka taɓa samun kanka a aikata istima'i wajibi ne ka nemi maganinsa kafin amfani da wannan haɗin ba zai yi aiki ba matuƙar ka taɓa aikata istima'i bayanin istima'i ma'anarsa da illolinsa da hanyoyin daina shi da yadda ake maganin shi ma'anar istima'i istima'i dai shine duk wani nau'in wasa da al'aura ko kallon abubuwan batsa ko hotuna zantukan batsa da za a yi don biya wa kai sha'awa wannan matsala ta istima'i ta zama ruwan dare gama duniya a tsakanin mata da maza marasa aure da masu aure a yau wannan matsalar ta wuce duk yadda ake tsammaninta mun samu matsalolin matasa da yawa da suka samu taɓin hankali a sanadiyar aikata istima'i. da yawan ƙorafin da muke samu na masu fama da shafar aljani maza da mata duk akan istima'i sannan kuma da yawa daga cikin mutuwar aure a yau wannan matsala ce take taka rawa ga kaɗan daga cikin illolinsa ga maza na ɗaya shine kankancewar azzakari na biyu saurin kawowa na uku fitaffar ruwa daga gaba na hudu raunin jiki na biyar yawan kokwanto na shida rashin nutsuwa na bakwai saurin tsufa na takwas yamushewar fatar jiki na tara fitsarin jini na goma jin zafi yayin fitsari na goma sha ɗaya rashin samun rago na goma sha biyu kashe ƙwayoyin halitta na goma sha uku taɓin hankali sai kuma illolinsa ga mata na ɗaya lalacewar farji na biyu bushewar farji na uku fitaffar ruwa daga farji na hudu ɗaukewar sha'awa na biyar fitar kuraje daga farji na shida wutsar da budurcin ya mace na bakwai ya mushewar fatar jiki na takwas saurin kawowa yayin saduwa na tara yawan kokonto da rashin nutsuwa na goma zubewar nono na goma sha ɗaya hana samun rago na goma sha biyu rasa ƙwayoyin halitta ingantattu sannan kuma ga dukkanin wanda ya tsinci kansa cikin aikata wannan babban kuskure ya yi ƙoƙarin dainawa tun kafin lokacin da na sani ya riske shi sannan kuma ya yi ƙoƙarin yin amfani da maganin da ya dace don kaucewa barazanar illolinsa kuma shi yana da wani abu koda a ce kafin shekara ashirin da daina shi muddin baka nemi magani ba to yana nan tare da kai ba za ka gane ba sai kana da iyali ko bayan kaya aure sannan za ka ga illarsa da ya yi maka hanyoyin kaucewa aikata istima'i na ɗaya kaucewa kallon tunanin batsa na biyu daina kallon hotunan da tsiraiki mai yawa a ciki na uku daina maka aikata shi a takaice dai waɗannan su ne wasu hanyoyin da insha Allah mai aikata wannan zai bi domin ya daina aikata shi kwata-kwata sannan kuma idan kuna son maganin da illolinsa ya haifar ku duba canal ɗinmu mai suna cuta da magani tv za ku sami cikakken bayani akan maganin da yadda ake haɗawa da kuma yadda ake amfani. Ah, ah, ah.